والصلاة والسلام على رسول الله طيب سوف نواصل الدرس في مادة النحو قبل ذلك سنقرأ صفحة واحدة من سورة البقرة ننطلق اليوم من آية الخامسة ليس الخامسة نعم آية آه السابعة أو الثامنة وخمسين آية الثامنة وخمسين من الآية الثامنة وخمسين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفثه وإذ قل ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون طيب لنقرأ معا
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون نعم جيد
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين طيب لنقرأ معا وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين جيد وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها
يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله
ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون طيب لنقرأ معا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
طيب أها افتحوا الأجرمية اليوم ننتقل من ويل أه؟ المعربات قسمان أليس فصل المعربات قسمان طيب malam yace al-mu'rabatu qismani su طيب اقرأوا المعربات قسمان المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات اسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف واسم يعرب بالحروف فالذي يعرب بالحركات فالذي يعرف بالحركات أربعة أنواع أربعة أنواع الاسم المفرد الاسم المفرد وجمع التكثير وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء الذي لم يتصل بآخره شيء وكلها ترفع بالضمة وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وتجزم بالسكون na'am malam ya ce a kalimomin da ake irabi kala biyu ne akwai qismun yu'rabu bil harakati wannan darasin kawun murajan abin da ya gabata ne akwai kashi wanda ake yin li'irabinsa da alharakat alharakat su ne fatha damma kasra su ne alharakat wa qismun yu'rabu bil hurufi da kuma ismi wanda ake li'irabi da haruffa ana gane da kyau ko kenan kashi na harko da fatha kasra damma ake li'irabin shi za a ce marfu'un bil fatha az-zahira ana gane da kyau ko mansubun eh, marfu'un bil bi- bi- bi- bi- bil damma az-zahira ko mansubun bil fatha az-zahira ko bil kasra zahira ana gani da kyau ko shi kuma in aka zo sai a ce marfu'un bil wawi ko marfu'un bil alif ko marfu'un bi thubutin nun misali ne to shine nan malam sai zai kawo kowanne daga ciki falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa wanda ake ma li irabi da al harakat me muka ce al harakat fatha kasra damma kala hudu ne akwai sukun sukun mun manta da shi al-ismul mufrad na horko shine ismul mufrad ana li'irabin shi da harakat in ka ce ra'aitu muhammadan kaga muhammadan zaka zaka ce mansubun bimada bil fatha az-zahira nan wa jam'u taksir da jam'u taksir marartu bit talamidi kaga at talamidi za a ce majrurun bi al kasra az zahira wa jam'ul muannas salim marartu bil muslimati ana gani da ke ko shi ma kun gani da karshe za a ce majrurun bil kasra ah, me yake da suna az zahira wal fi'lu al mudari alladhi lam yattasil bi akhirih shay'un da fi'li mudari wanda bai hadu da komai ba a karshe misali yadhhabu at-tullabu ila al mal'abi kaga yadhhabu ya dauki damma kenan zahira ala akhirih marfu'un bi dhamma zahira kenan an yi irabin shi da haraka sai na karshe malam yace wa kulluha turfa'u bi dhamma dukkanin wa'annan suna daukar rufu'a da dhamma wa tunsabu bil fatha ana musu nasaba da fatha wa tukhfadu bil kasra ana musu nasaba da kasra wa tujzamu bis sukun ana musu mazumi da sukun ta an gane wannan da kyau ko wannan shine bayani na kashi na farko a'a akwai sauran bayani nan yace wa khara- wa kharaja an dhalika thalathatu ashiya sai dai akwai wanda suka hita daga wannan ka'idar ta cewa ana musu rafa'a da damma nasaba da fatha khafdi da kasra akwai wanda suke huta daga wannan ka'idar na farko thalathatu ashiya su guda uku ne na farko jam'ul muannas salim jam'ul muannas as-salim yunsabu bil kasra ana mishi nasaba da mi da kasra ra'aytul muslimati al muslimati menene maf'ulun bihi maf'ulun bihi ko asali menene mansubun ne ko to amma kun ga me ya doka muslimati kasra ya doka yawwa niyabatan anil fatha wal ismu alladhi la yansarif yukhfadu bil fatha suna wanda yake mamnu'un min as-sarf ana gani da kyau ko ana mishi khafadi da fatha misali marartu bi ibrahima ana gani da kyau ko ibrahima sai a ce majrurun bil fatha niyabatan anil kasra da muhammad ne ya zo bi muhammadin tunda shi ba mamnu'un min as-sarf bane amma da yake mamnu'un min as-sarf ne sai doki fatha niyabatan anil kasra والفعل المضارع المعتل الآخر ده فعل مضارع وندي كده إلا كرشي yujzamu bi hazfi akhirih shi ana mishi jazma da cire karshen sa kamar yadda muka gani a can baya lam yad'u at-talibu ana gani da kyau lam yarmi alwaladu inan me yake da suna shi ya saba ma waccan ka'idar ta yuji zamu bi sukun kenan shi yuji zamu bi hasfi akhirihi don yarmi ne kamar yadda mu gani a darasi na karshe to sai mu zo kashi na biyu wal a karanta walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in والذي يعرف بالحروف أربعة أنواع التثنية التثنية وجمع المذكر السالم وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي والأفعال الخمسة وهي يفعلان يفعلان وتفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلون وتفعلين وتفعلين فأما التثنية فأما التثنية فترفع بالألف فترفع بالعين وتنصب وتنصب وتخفض بالياء وبالياء وأما جمع المذكر السالم وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء وينصب ويخفض بالياء وأما الأسماء الخمسة وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو فترفع بالواو وتنصب بالألف وتنصب بالعين وتخفض بالياء وتخفض بالياء وأما الأفعال الخمسة وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون فترفع بالنور وتنصب وتجزم بحذفها نعم malam yace kishi na biyu wallazi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa wanda ake li'irabin shi da haruffa maimakon harakat kala hudu ne at-tasniya jam'ul muzakkari salim al-asma'ul khamsa da al-af'alu al-khamsa al-af'alu al-khamsa mun gansu baya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina in ka doka yadhhabani tadhhabani yadhhabuna tadhhabuna tadhhabina in ka doka yadkhulani tadkhulani yadkhuluna tadkhuluna tadkhulina kenan a biskan wannan wazanin zaka dauki fi'ili mudari sai kai mishi ka kara shi da wannan malam yace fa amma tasniya amma tasniya fi'ili wanda yake eh, ismi wanda yake guda biyu fa turfa'u bil alif yana zuwa marfu'i da alifun ana ganin da ke ko misali zahabal muslimani ko zahabat tilmidani kun gani tilmidani fa'ili ne ko maf'ulun eh, fa'ili ne da- da- da- da- da- da mi ya zamanto fa'ili ha? marfu'un bil alif ana gani da ke ku niyabatan an maza an damma wannan shine kenan sai watun sabu wa tukhfadu bil ya marartu bil muslimina ko bil muslimaini marartu bil muslimaini marartu bit tilmidaini ana gani da kyau ko ra'aytu tilmidani ko t- eh, eh, mu- muna a wajen ah, tasniya ne ko na'am marartu bi eh, ra'aytu tilmidaini ana gani da kyau ko kenan sai ya kasance in marfu'i ne da alifun zai in in mansubi ne da majruri shi kuma da mi da ya'un kamar yadda muka bada misali wanga duka muraja'an darasin baya ne wa amma jam'ul mudhakkari salim shi kuma jam'ul mudhakkari salim fa yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya ana gane da kyau ko jam'ul mudhakkari salim misali ra'aytul muslimuna a eh, al muslimuna yazhabuna ila al masjidi al muslimuna kun ga nan yazhabuna kenan ya nuna sune sune mi fa'ili ko fa'ili ko marfu'i ne anan marfu'i ne da wa da mi da wawun ana gane da ke ko in muka zo kuma inda zai ɗaukan nasba ra'aitu almuslimina ra'aitu almuslimina na ga musulmai kenan maf'ulun bihi ne mansubun kenan mansubun bi maza biliya marartu bil muslimina majrur ne bi mada bil ya shine ma'anan wa yukhfadu bil ya wa amma al asma'ul khamsa faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya'i su kuma sunaye guda biyar kinnan da wawun suke dokar rafa'a su yi nasaba da alifun su yi khafadi da mi da ya'ud ana gani da kyau ko to ra'aitu abaka maf'ulun bihi bi bil alifi ana gani da kyau ko ذهب أبوك فاعل مرفوع بماذا بالواو مررت بأبيك مجرور بماذا بالياء تشيل معناه وتخفض بالياء وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها الأفعال الخمسة سوكما سنة رفع دنون نصب da jazma su kuma bi hasfiha shi ma wannan mun sha ba da misali idan muka ɗauki misalin yaf'aluna almuslimuna yaf'aluna alkhair ana gani da ko almuslimuna yaf'aluna alkhair musulmai suna yin alkhairi kenan yaf'aluna marfu'un bihi marfu'un bi thubutin nun ana gane yaf'aluna to الكفار لم يفعلوا الخير لم يفعلوا كنغني مجزوم بماذا بحذف النون مجزوم بحذف النون تو سي آه المسلمون كو الطلاب لن يذهبوا إلى السوق ɗalibai ba su je makaranta ba kunga lan ya zahabu ya zamanto mansubun bi mada bi hazfin nun lan tunda lan ta shiga lan kuma minan nawasi tana ga cikin abin da ke sa fi'ili ya doki ya zamanto mansub na'am wannan shine kenan yanzu za mu yi tatbikin shi a cikin surar da muka karanta sai mu komo a ɗan gida wanda kowa ke ganewa na'am nan abin da nake so ku gane shine ne duk kalmar da muka kawo za mu diba me ta i'rabinta da harakati ne ke karewa ko da mi ko da huruf shine abin da za mu tabbaka ana
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين
القرية أها علامة الإعراب انت حركاتي كو حرفيني أه؟ حركة أي حركة فتحة يوا تو رغدا شما بالحركة أم بالحرف معرب بالحركة كو الباب شما منين بالحركة حطة حركة سنزيد شما منين حركة تند ضمتي كرشي محسنين تا نم منين أه؟ معرب بماذا بالحرف تا أي حرف كنا أنا بالياء muhsinin menene wani irin suna ne jam'i ne ko mufrad ne wani irin jam'i a muzakkar as-salim na'am jazakumullahu khairan kenan shi kuma mun gani yun sabu bi maza biliya wa yujarru kadhalika biliya kenan nan mu'rabun ne bil harfi bi harfi ya فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون قولا معرب بماذا؟ بالحركة أم بالحرف؟ بالحركة تو رجزا بماذا؟ بالحركة السماء bil haraka shine a- al-kasra ko to yafsuqun mu'rabun bimadha bil harfi ayi harf waw ma sha Allah waw eh wannan ba wawun bace ne ce a kun birge ne da kuka bada amsa
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين موسى أها بالحركة أم بالحرف أه؟ حرفها أه؟ بالحركة يعني أه؟ ألا قال لي جوكو بالحركة موسى ممنوع من الصرف ني يعني بالحركة يعني ممنوع من الصرف كما ده, ده حركة أكي. إيه، نعم طب الحجر بماذا بالحركة اثنتا بماذا أه؟ بالحرف أي حرف أليف ما شاء الله domin musanna ne ko isnata akwai inda zai zuwa isnatai ana gan da ke ko yawwa ta kullu unasin aha unasin bil bil haraka ko al ardi bil haraka mufsidin bil harfi أي حرف يا نعم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
طعام بماذا بالحركة كو نعم أه؟ ina tsintawa ne don abu idan suna da yawa sosai tsintawa ne kawai nake qissaiha bimaza qissaiha bil harf anya ko yawwa bil haraka ne ai yana daga cikin al mu'rab bil harakati jam'u at taksir ko to ai qissaiha jam'u taksir ne na'am to aha adasiha adas adas nan shi ma bil haraka ne atastabdiluna tastabdiluna a bil harfi ayi harf a kuma yawwa marfu'un bi thubutin nun tunda yana daga cikin al asma'u al af'alul khamsa ana gane da kyau ko tabdiluna taf'aluna kenan cikin af'alul khamsa yake kenan marfu'un ne bi bi thubutin nun kenan bin nun kenan za a cewa mu'rabun ne bin nun bi harfin nun to a to mu komo kasa yakfuruna aha يكفرون بالحركة أم بال بال بال بال بال بالحرف أي حرف يوا بثبوت النون أكون غاني كنا ينزل تند يكفرون شيء في إليني daga cikin af'alul khamsa yakfuruna takfuruna yakfurani takfurani takfurina na'am wa yaqtuluna nafsu shay'u ko shi ma bi thubutun annabiyina ta a wani irin jam'i ne wanga jam'ul muzakkar ne annabiyina domin annabi sai aka ƙara ya'un da nunun in za a mishi marfu'i sai a ce annabiyuna kenan jam'ul muzakkar ne da ana annabiyati to da annabiyati za a cewa ana gane da ke ko ko da akwai yan falsafar da suka ce akwai akwai annabawa mata ana gane da ke ko suka ce akwai ma akwai annaba cikin kwari misali tururuwa Allah ya mata wahayi wanda ake ce ma annabi kuma shine wanda aka ma wahayi ka ji dabbanci ko to ba su da bambanci da dabbat zalika bima asaw wa kanu ya'tadun ya'taduna ha yawwa bi thubut bil harf ko na'am bi thubut an-nun jazakumullahu khairan tayyib al'an na'udu ila durusi lugatul arabiyya mu komo dan gida wanda kowa zai ganewa Ali akwai sauran shi ne? To wanda ba su da kenan suna iya wajen Ali. To, ina za mu tashi?